salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm ad-din amma ba'd alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya usunna بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن فقد كان كثير من السلف رضوان الله عليهم اجمعين حقيقه ya kasance da yawa daga cikin salaf magabatan mu Allah ya tsara musu yadda ga baki daya la yahulu baina wujuhihim wa baina al-ard ha'ilun la yahulu ha'ilun wani shamaki wani makari baya kangewa tsakanin su da kuma fuskokin su a gane in suna sallah ba sa yadda wani shamaki ya kange tsakanin su da fuskokin su la hasirun wala gairu ko ma ko walinsa su su yi sujada suna so a ce su ya tafi ƙasa ba tare da wani abu ya kange su da ƙasa ba yi ka yi اتباع سنة nabiyyin ba wannan ba wani ba komai ka wannan ba sai da su ga sunnan annabinsu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ألا ترى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكوا إليه ما يجدون من ألم السجود على الأرض باكو غني باكا lokacin da suka kai kara gare shi abinda suke ji na raɗaɗi zafin nan na sujada a kan ƙasa sun kai kara gare suna so ya sassauta musu lam yushkihim bai saurare su ba bai ainihin da ainihin matsalolin su misali koken su ma'ana zalika annahu lam yulai ma'anan wannan shine manzo Allah bai kusar da ainihin koken su ba ala tara ma warada min anna mashala hasba mashatan wahida shi ba ga abin da yazo ba wa lalle shafan tsakuwa idan kana sujada kaga cewa akwai dan zafi da goshi wato in ba maka wato zaka iya shafan tsakuwa so ɗaya kawai kaɗan share shafa ɗaya kawai zaka yi wa ka khairu min humrun na'am amma barin shi shi yafi alkhairi biye da jajayen raƙumma kada a share din wala yaridu ala hadha hadha hadithu hadithu wato baya tunkuda wannan magana hadisin nan na darduma li'anna zalika mahmulun ala shiddati alami cewa wannan hadisi na darduma da yadda sahabbai suna amfani da shi dan karamin darduma haka daidai da goshi wato idan radadi yayi tsanani kenan za hadisi idan zafi ya yi tsanani an gane ko irin zafin da mutum ke ji a wannan lokaci بخلاف العالم الذي تحمله البشرة sabanin raɗaɗi wanda fata ke iya jure masa irin wannan ba a yi rango mai a gare shi ba an gane ko Raɗaɗi wanda fata ke iya jurewa ba a yi rango mai ba amma wanda fata ba ta iya jurewa an yi rango mai a kai wal khamra shay'un min al-khut shi ainihin kumra wani abu ne wanda an kitse shi an kitse shi an saka shi daga ainihin kaba kadara ma yadda musalli alaihi wajh wal yadayn gurgudun yanda mai sallah zai sanya fuska da hannaye akan shi a gare shi in yin sujada وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يسجد ولا يهول بين وجهه وبين العرش حقيقه ya kasance Umar dan Abdulaziz radiyallahu anhu yana sujada wala yahulu baina wajhihi yiwa baina al-ardi wani abu baya kangewa tsakanin shi da fuskansa ittiba'i sunna wa tawadu'uhu saboda biyayyan shi ga da kuma tawadu'unsa saboda biyayyan shi aidan fi mahallin akhar ya zo cikin kuma cikin wani muhalli daban inna salata silatun bainal abdi wa rabbih lallai sallah wani tsani ne tsakanin bawa da ubangijinsa Wani idza silatan fa min ha kasratu tawadu idan ya kasance tsani to daga cikin sha'aninsa wato yawan ainihin wato tawazu'u wa tamrigul wajh Allah. da kuma yawan turmuza fuska a doron ƙasa yawan turmuza fuska a ƙasa domin tawazu'u da ɗanɗan da kai ga Allah subhanahu wata'ala a eh, akan ƙasa da turbaya Ina kana zalika in har wannan sun zai yi wa afdal duk wannan sun zai yi to shi yafi wa ala kuma duk shi yafi daukaka fa in ta'azzara zalika falyakun ala al-hasir galid idan wannan ya gagara to ya kasance akan tabarma mai kauri an gane ko na'am in har mutum zai sujjada din to ya sujjada akan tabarma mai kauri مذهب مالك رحمه الله مذهب مالك الله يبارك رحمه أن الصلاة على ثوب الكتان lalle sallah akan tufafin kitani tufafin ainihin igiyar rama haka nan ba lalura yace wannan sallah makaruhi ne tare da samun tabarma eh, da wannan nisba kenan sallah mutum yayi sujada akan tufafin auduga makaruhi ne idan an samu igiyar rama wa salatu ala sannan akan tufafin sufi gashin dabba gashin rago gashin tekiya makaruhi ne in wuce da in an samu auduga alhasilu anna alal maratib mubasharat al-ard bis-sujud wato abin da ya tabbata a nan shine lalle mafi daukakan martaba shine runguman kasa da sujada runguman kasa mutum ya zama goshin shi ya taba kasa shine abdal sun mayali da lalays eh to yanzu sujada akan wannan ba kan tiles tayis kasa ne an gano wannan ku tayis kasa ne ko za mu ce kasan yayi laushi da yawa zo da ka sujada wato wato a'lal maratib shine runguman kasa da sujada sannan abin da ke bin kasa shine tabarma tabarma mai kauri summa ma huwa arfa'u min sannan sai abin da ya fi tabarma daraja sumal kattan algalis sannan sai kattani wanda yake mai kauri na misali shi ma haka sumal qudun misluhu sannan auduga misalin sa sun masu sannan gashin dabba na wal maqsud anna mahalla mahall mahallu tawadi'in wato maqsudi anan lalle mahallin mahallin tawadi'u ne wato sadu mahalli ne na kankanci na kankan da kai duk dai mahalli ne na kankan da kai ne duk dai kudama eh alaikum salam mun buzo haka yanzu ba wanda kula cire gobe yanzu shan gudu su ne an yi update sai dai eh, masu Thank you. آه شو ما وأنا مغني ليش ليش اللوشي ليش اللوشي أسمع أنا أنا كمان بعد عند بيجي اللوشي بتشوفه كيف يقول إيش الله سبحانه وتعالى تقول دوري شو بنا بيجي كابر ما جوا اللوشي بيجي دوري ما جوا اللوشي بيجي ما بعوض كابر ما اللوشي بقى ليش اللوشي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سالب العلم إيه ولا تنادي باسمه مجردا wato kada ka kira malaminka da sunan shi gundari malam kasimu ina da tambaya kada ka yi haka aw ma laqabihi ko kada ka kira shi tare da laqabin shi ka kaulinka ya sheikh fulan kada ka ce ya ya malam wani hmm. kada ka ce ya malam musa ko ya malam kasimu ko ya malam wani kada ka kira sunan shi kai tsaye ka ce ya sheikh ya malam wani bal kul ya sheikhi ka ce ya malami na aw ya sheikhana ko kuma ya sheikhana wala tu tusammi kada ka ambaci sunan shi gundari in zaka yi magana da shi fa innahu arfa'u fil adab domin lalle wannan shi ya fi daukaka ga ladabi nan fa wala tukhadibu bi ta'il khidab kada ka yi magana da shi da ta'un na mukhadab malam kai ne kace kaza maganar da ka faɗa kace kaza malam to ina so ka bani amsa akan wannan wannan maganar da kai a wato kada ka yi magana da shi da ta'un na mukhadab au tunadihi min bu'd min ghairi tirab ko kuma kada ka kira malam daga nesa ka daga murya akar makalla daga nesa kana ihu ba tare da lalura ba shi ma wannan yana daga cikin karancin ladabi ga malami subhanallah sai subhanallah in shek ibn usaimin kenan yana sharhi hmm. sai subhanallah hadha itabul an wannan zargi ne a yanzu wannan abun zargi ne sosai ne wato kada ka kira malamin ka da sunan shi kai tsaye gundari ya muhammad kada ka ce ya muhammad ya abdullah karka ce ya abdallah ya ali karka ce ya ali wato gundari ya aliyu haka na kawai na'am aw ma laqabi muslim ya shekha amma amma ga ga hadisi na na biyun nan dogon hadisin nan da wannan bawan Allah ya zo mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi an gane ko wanda kuma la yura alaihi asaru safar wala ya arifu min ahad babu wani alama matafiye tare da shi sannan cikin sahabbai babu wanda ya san shi har ya zo ya zauna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi wannan mutumin bayan ya zauna ai cewa ya Muhammad akbirni anil islam sunan Muhammad ya kira kuma da ya kira sunan Muhammad manzon Allah bai ce me yasa ka kira sunana ba me za mu ce kan wannan al'amari <laughs> Eh, wani ya ce to ga ai dalilin da ya sa annabi ya ce mai ya Muhammad wasu gudu shi malami ne shi malamin annabi ne an gane hu shadidul quwa wanda ya karanta da annabi shi ne mai tsananin karfi mala'ika jibril shi ya zo kaga zuwan da ya zo ne akan sigan gamba kauye ya ɓadda kama ta inda ba za a gane shi ba inda sahabbai suke ba san ko shi waye bane to zo na sai mai da kan shiga ba wai irin ma uzuro ma da ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi yana zuwa kawai ya hada gwiwa da gwiwa wanda duk sahabbai ba da yin haka ba taɓa samun sahabi da ya hada gwiwa da gwiwa da annabi kuma ya dafa annabi yana zuwa sai ya dafa annabi alal qaulin rajih an gane wani ko to bayan ya dafa shi kuma ya ce ya Muhammad ne ko ya Rasulullah sahabbai gaba kidan cewa ke ya Rasulullah ya Nabiyullah ba sa kuskura su ce ma annabi ya Rasulullah a ya muhammad an gane wani ko sannan muka ɗauki fasara na biyu na cewa wato kasancewa shi malamin annabi ne su sauran ba sani ba ma shi malami ne ya zo da wannan siga kamar ɗalibi to shine dalilin da ya sanya ya aikata wannan abu amma dai abin da ya fi rinjaye shi ne ya ɓadda kama ne da kasa gane shi ya mai da kanshi kamar ba ƙauye an gane amma asali sahabbai ka baki ɗaya da suke birni babu wanda yake kuskura ya kira annabi da sunan shi ba sa yi an gane ta'aziman lahu na'am na'am aula tunadihi ma laqabihi misli ya sheikh muhammad ko kuma kada ka kira shi tare da laqabin sa zalika ce ya sheikh muhammad ya sheikh qasim ya sheikh abdullah la taf'al kada ka aikata wannan bal taqulu ya sheikhi aka ce ya sheikhi na'am aw ya sheikhana ya malami na aw ya sheikhana na'am fala tusallu kada ka ambace shi da sunansa fa innahu arfa'u fil adab to lalle yin haka shi yafi daukaka ga ladabi wa hal yuqalu misl zalika fi manadat al ab shin ana fadin misalin wannan wajen kiran uba shin mutum zai kira baban shi yana kiran baban shi da sunan shi ne kada ka kira mahaifinka da sunansa na wa hal tukhbiru an bismi amma in zaka bada labari game da mahaifinka zaka bada labari da sunan shi ne ko ko zaka ce babana wa qa'an sahaba annahum yusammuna aba'u ya auku daga sahabbai Allah ya kara musu yarda? cewa lallai suna ambaton ubanninsu يقول ابن Umar, قال Umar? ابن Umar yana cewa qala umar ma ashbaha zalika min al-kalam eh da abin da yayi kama da wannan daga cikin magana shin wannan za a kira shi karancin ladabi ko yaya fa yuqal inna al-khabar ahwan min an-nida ana cewa lalle labari ya fi sauki fiye da kira labari ya fi sauƙi biye da kira in har za ka ba da labari ne kana ba da labari ne don mutane su san wanda kake magana kan shi babana umar ɗan kaɗa ya ce kaza a gari babana mai suna muhammad amin ya ce kaza nan kana ba da wani labari ne amma kira mahaifinka ya muhammad amin ko ya umar eh, ko ya abubakar wajen kira wato daban wajen ko ba da labari daban a wajen ba da labari ya fi sauki an gane wani ko na na kalau tunadi a fata kawai. domin kai da za ka kira mahaifinka sai ka ce ya ne ya wane tsara mai su adab to wannan ya zama to daga cikin su adab hmm. sunan shi wato waka kace ya Ababakar ko sunan shi Umar kace ya Umar an ce kana kira nan shine nazo yanzu ya Umar kaga wannan daɗi babu yana daga cikin su'ul adam hmm. eh walau ta qul da za ka ce ala fulanin wa huwa mashhur wa kana huwa mashhur bil ilm fala yu'addu zalika su'an hmm. da za ka ce wane ya ce an gane sai ka faɗi magana eh, sunan mahaifinka kamar sunan mahaifinka umar ka ce umar ya ce ko sunan shi abubakar ce shek abubakar ya ce hmm. kuma ya kasance ya shahara da ilimi fala yu'addu zalika su'a adadin ba a lissafa wannan mummunan ladabi zalika su an li kulli maqamin maqal kowanne matsayi yana da magana da ya dace da shi za a duba karinan magana ne kowanne matsayi yana da magana da ya dace da shi wa babu talab yajibu an yakuna ashad bil ihtiram wato babu nema yana wajaba ya zama ya fi tsanani a wajen mutuntawa in za ka tambayi malami fatawa kana neman fatawa wajen shi to wajen kama sunan shi akwai su'ul adam. na'ul wala tuqatibu bi ta'il kiɗa. yana cewa kada ka yi magana da mahaifinka da ta'ul ta'ul na mutakallim ta'ul na khitab ta'ul na mukhadab sai ka taqul yaya za ka ce yani la taqul qul anta kaza qul anta kaza wa kaza shi akar maka Allah ka ce kaza da kaza kada ce mai qulta anta kaza ka ce kaza da kaza qulta fi darasil madi kaza ka ce cikin darasin da ya wuce ka ce kaza لأن هذا فيه إساءة لأن هذا فيه إساءة وسوء أدب أي cikin wannan akwai munanawa akwai kuma mummunan ladabi a cikin sa وإشعار بأن هذا الكلام أنت لا تفيه wato da nunawa kamar kana dan nunawa ne cewa wannan magana an ta latar zalo latar cewa wannan magana kai baka yarda da shi ba hadha kalam anta la la tartadihi wannan magana an talatar ta da shi ko na'am wannan magana kai baka yarda da shi ba idan ma ta ko kuka ce malam dazun ka ce kaza dazun ka ce in za a yi sallah a rinka sa hannu a kirji dazun ka ce a daina sakin hannu dazun ka ce sallama biyu ake yi dazun ka ce kaza to yana nuna cewa baka yarda da maganar malam bane kake so malam yayi magana idan ma ta qul to haka dai me zaka ce Ka qulu qulna kaza Eh, mun ce kaza Mara alaina kaza wa kaza kaza da kaza ya wuce a gare mu an gani to a wajen idan muna cewa malam ka ce kaza shi ba haka ne shi ba shi ba yana dan yana dan nuni akan adab ne to mu a irin namu urfin akan maka ka ce kaza ya bayanin yake su yana ganin in suka faɗa haka kamar mummunan ladabi ne to kai ka faɗa ba yanzu a yanzu ka ce wa malam haka za mu ɗauki abin amule ya zama kowa da kowa duk inda aka faɗa haka a duk wani gari kowane gari da garin su usaimi shi ma wannan za mu ɗauke shi a matsayin su'ul adam eh, kaga akwai maganar da duk gaba ɗaya ƙaunar wahidin mu mun yarda ba daɗi ba daɗin ji irin yadda kake wa malam an akar maka lawo akar maka lawo kai ne kai ne ka saki matarka sannan matar nan ta ce ba za ta ce ainihin ita ba za ta bar gidan ba to malam yaya za ka yi abu zai ka ce to kai ne ka saki ka ne to ganga shi ɗalibi ya ce malam kai ne kai kaza ya rinka jingina abin zuwa ga malam an gani kai ne matarka ta fita ba tare ka nemi izinin ka ba irin wannan kowa ya gamsu mutane biyu kowa ya gamsu cewa wannan mummunan ladabi da gaskiya sai za ka yi malam wani mutum ne ya saki matar shi matar nan ta ce kaza ta ce kaza to irin wannan kaga daidai to wannan nake magana na yanzu malam ka zan ka ce kaza dan Allah muna buƙatar ƙarin bayani yau akwai yadda za a shigo da shi yanayin za mu duba siyaki na magana idan siyaki na magana ya hukunta haka to yana daga cikin nau'i na su'ul adab domin da muke tambaya zama mu bayan da kai ɗazun ko mana bayan da kai ɗazun ka ce kaza ban gama ganewa ba malam bayani shi ma wannan musul adab wajen sha'ani kuma misali bayanin da aka yi ɗazun eh malam bayanin da aka yi ɗazun malam ɗan mana ƙarin bayani eh bayanin da aka yi ɗazun to saboda a kubuta daga ainihin shakka ko da ma yuribuka ila ma la yuribuk na'am aw tunadini min bu'd shine magana da ya faɗa shi mai yi shi mai ya magana ya ce ƙul na kaza malam mun ce kaza da zan ne duk ɗaya ne da ya ai kuka ce ka yadda da shi ba kenan shine <laughs> marra alaina kaza hmm. mala ya wuce a gare mu kaza dazun ya wuce gare mu dazun kaza ina son ƙarin bayani na tunadihi min bu'din ko ka kira malam daga nesa min akramaka Allah akramaka Allah kana bin shi a guje kana zauri min akasa share daga can mafi nisan layi ya fulan ya fulan ya malam wane ya malam wane na ma yusri illa min darura sai irin wannan kira da karfi baya dacewa sai daga lalura ba a kiran mutum malami ko mutum kira baban shi yana ihu yana kiran shi sai lalura fa in kana hunaka darura in akwai laluran da zai sa a kira mutum daga nesa aiki ya kuna alai khatar ta inda ila akwai hadari ila malam layin da malam ya dubo amamahu hafa wato akwai hadari kuma in malam ya bi wajen za a iya cutar da malam kuma kana nesa kana ganin kafin ka kai zuwa gare shi malam yayi nisa sai ka daga murya akar makalla akar makalla kada ka bi wannan layin za a cutar da kai wannan ba matsala an gane kaga wannan lalura ya hukunta haka A gane saboda akwai hadari a ce malam ya bi wannan wajen na'am a amamu ko ya kasance a gaban shi akwai wani rami wanda malam zai iya fadawa amamu sayyara a gaban shi akwai motoci zai iya cutuwa amamu ashiya a gaban shi akwai wasu abubuwa kadiru masu hadari alaihi wa shi malam una labasa an tunadi min bu'd min ba'id to anan wajen babu laifi ka kira malam daga nesa an anta mudarru ne zalika ko kuma idan lalura ya kama dole sai ka kira malam akan haka haka la ba sabi bayan ka kira shi ka ce malam kai hakuri kaga na daga murya na kira ka da Allah ina neman afuwa kaza da kaza da kaza ne yasa na kira ka dan malam ya gane cewa ba ka yi haka bane don wulakanci ka yi ne saboda malam ainihin maslaha na malam ko wani maslaha ne mai girma wanzu ma zakarhu Allah ta'ala min ad-dilala ala al-adab ما معلم الناس معلم الناس لو انت بكره في ان شاء الله نعم لا يا رجل من جد ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا bizu zani mani daga ayi abun ya danganci yaran gudu urbi gaskiya za a jingira sun zuwa ga urbi abin gaba da gaba ne haka duka yi amma an tambaye shi wani malami zai shiga aji ce malam musa ne zai shiga aji malam isa ne malam muhammad ne ai wannan kan ba laifi ba ne saboda a san sunan malamin da zai shiga aji amma za ka mai tambaya gaba da gaba malam isa ina da tambaya a'a an gani malam malam kaza malam abdul mumin ina da tambaya irin wannan gaba da gaba amma waye zai karanta da ku zai kuce malam abdul mumin malam abdullahi malam isa malam wani makarantar malam wani kamar ba ga ibn husaini mana cewa kamar yadda shek ibn husaini ya faɗa ba saboda ai idan ban faɗa ba za a gane shi muna so ne a san wanda ya fatawan sai mu ce kamar yadda shek ibn husaini ya faɗa amma mun zo gaba da mu ce ya shek ibn husaini muna tambaya za mu ce haka ba an gani sai mu ce fadilatu shek suna tambayoyi da Allah muna fatan da Allah ka taimaka ka amsa mana a wannan gaba na'am wa alaikum salam eh mutum zai sa goshi wajen akwai kwakuwa wato in zai share ƙasa ya ɗan shi, to ɗaya share ko ya bari gaba ɗaya ya share domin ya kusa da kwakuwa نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحقيقة الأخرى Sheikh Nasiruddin Albani yana faɗa cewa hakika wani hakika kuma daban. Na mu yi annal mayyita idan mata la ya husu bi shay'in yajri min hawlahu. Sai cewa lalle mamaci idan ya mutu baya jin wani abu da ke gudana a gefensa. An gane wani ko? Mm. Mamacin ya riga ya mutu baya jin wani abu da ke gudana a gefensa. sawa'un kana hadha shay khairan am sharra shin daidai ne wannan abin alkhairi ne ko shari duk baya ji kama ta dulla alai adilla adillatul kitab was sunna kamar yadda dalilai na kitab was sunna ke nuni a gare shi Allahumma inna fi illa fi balil munasabat ya Allah sai dai cikin wasu sashen ainihin munasabobi allati ja'a zikruha fi balil ahadith wanda ambatan shi ya gudana wanda ambatan shi ya zo a cikin wasu sashen hadisai in ma ka in ma ka fa'idatin li kulli mayyit in ma ya zama kamar ka'ida ga kowane matacce ko kuma ka'ida ga wasu sashen matattu aisu asma'ahum Allah azza wa jal ba'd shay ta inda Allah subhanahu wa ta'ala ya jiyar da su wani sashen abu allazi yata'allamuna bih wanda suke jin zafi da shi a gane Allah ya jiyar da su wani abu wanda abin ke musu radadi نعم فمن الأول حديث الذي رواه البخاري daga cikin na farko akwai hadisi wanda Bukhari ya rawaito cikin sahihi daga hadisin Anas bin Malik Allah ya kara musu yadda yace Rasulullahi abda idza wudi'a fi qabri lalle bawa idan aka ajiye shi a cikin kabarin sa sai ya zama to sahabbansa sun juya sun bashi baya hatta innahu wato abokansa an ajiye kabari sai mutanensa sai suka juya suka tafi hatta innahu yasma'u qar'a alihi hmm. har ma shi din nan yana jin karan takalman su atahu malakan sai mala'iku bi su zo masa fa fi hadha al-hadith sahih asbab al-hadith khasun lil-mayyit eh wato shi wannan hadisi ingantacce akwai tabbatar da ainihin ji keɓantacce ga matacce fi wakati dafani hmm. a lokacin binne shi idan an binne shi ya zama to mutanensa sun juya daga gare shi na yan sarifin nas anu. lokacin da mutane suka juya suka bar shi jiri su hul malaka ne a ai daidai lokacin da mala'iku biyu za su zaunar da shi uidatu ruhi ilai sai a mayar da ruhi zuwa gare shi fa huwa fi hadhihi alhala yasma'u qara'an ni'al hmm. a cikin wannan halin da za a mayar da ruhi zuwa gare shi an gane yana jin kukan takalma falayani alhadith bidahatu wato hadisin baya nufi nan take anna hadha mayyit wa kullu amwat hadisin baya nufi cewa lalle wannan matacce da kuma dukkan matattu wa ilayhim wai ana mayar da rayukan su gare su kowane lokaci wa annahum yazilluna yazma'una qar'a ni'ali al bainal cewa suna zamantowa suna jin kukan takalma almara masu wucewa tsakanin kaburbura ila yau mai yab'athun ila yau mai zuwa ga ranar za a tashi kiyama la wannan ba ka yi ba inna ma wata wannan wani wani ka'ida ne keɓantacce wani wata ne kuma ji ne ji ne wato wato ji ne keɓantacce ga matacce ne annahu uida da ruhu domin an dawo da ruhinsa zuwa gare shi wa ina idin law akhadna bi tafsir ibn taymiya to a lokacin nan da za mu yi riko da fasarar ibn taymiya wa sana da'irata ihsa al mayyit za mu za mu yalwata da'ira na yin insaf din mamaci shi mamaci yana ci ma ya jiri haulahu abin da ke gudana a gefansa sawa'an inda na ashi. shi daidai ne wajen makaran shi ko uku kafin binne shi aw ba da wada'i fi ko bayan an riga an sanya shi a cikin kabarin sa wa ma'ana zalika annahu yasma'u ma'anan wannan cewa yana jin kukan rayayyu alayhi gare shi yana jin kukan wato jibin tabiya mamaci idan idan ana kuka gare shi yana ji saka wannan jin da yake yana cutuwa da wannan jin da yake yi kaga wannan yana buƙatar nasi cewa mamaci yana jin wannan kuka din kuma nasi babu yana buƙatar nasi kuma babu nasi kaga awwalan wannan ce na farko wasaniyan eh ba da ibn taymiya ne wannan fasaran amma kuma albani bai wafaka shi ba ko ya nuna aqidan salafiya ba wai kawai suna bin malami bane bi makauniyar biyayya da sai a ce to ibn taymiya yana gaban albani tunda ya faɗa kawai duk abin da ya faɗa dole ne Nasiru din ya mika wuya ko ya nuna shi aqidar salafiya ba wai ana bin malami bane ido rufe ana bin shi ne akan basira in ya kawo bayani sai an gamsu da wannan bayani da hujjoji sa'annan ai aiki da wannan abu kaga yanzu ga shi yayi nakadin maganar Sheikhul Islam Ibn taymiya rahimahullah na wasaniyan na biyu ba da nasosin kitab wa sunna a wasu sashen nasosin kitab wa sunna ingantattu dullu ala annal mauta la yasma'u da suke nuna cewa matattu ba sa ci wa hada ba sun tawai wannan bincike ne mai tsawo wala walakin ni sa azkuru hadisan wahida sai dai ni zan bincike zan ambaci hadisi daya na'am wa wani hil hadis jawab wa wani hil jawab in ƙara jawabi game da wannan saboda in ƙare jawabin shine maganar annabi sallallahu cewa inna lillahi ta'ala mala'ika cewa lalle Allah ta'ala yana da wasu mala'iku sayyahin masu yawo a doron kasa masu siyaha a doron kasa suna isar da sallama na ga al'ummata suna isar da sallama ga al'ummata idan al'umma suka yi ma annabi sallama ko suka mai salati to wannan mala'iku aikin su shine su isar da wannan sallama ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa qawlu sayyahin ai tawafi masu zagayawa masu zagayawa majalisoci kullama salla muslim ala nabi sallallahu alaihi wasallam sanda musulmi yayi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam muwakkalun bi wasali hadha salam eh akwai mala'ika yusilu hadha salam hmm. wanda ke isar da wannan sallama daga wannan musulmi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa Sallam. da ya kasance matattu suna ci An yi haula'il huwa na biyu na da ya kasance mafi cancantuwan wayannan matattu su ji hmm. wanda suka fi cancanta su ci wannan shine annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma saboda abinda Allah ya fifita shi tabaraka wa ta'ala akan dukkan duniya kuma Allah ya kebance shi da wasu irin kususiya akan dukkan annabawa kuma ya kebance shi da kususiya akan dukkan manzanni da kuma alamin da kuma duk duniya lau kana ahadun yasma'u la kana rasul da ya kasance wani na ji da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma lau kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yasma'u shay'an sannan da a ce annabi yana jin wani abu bayan rasuwarsa nam na da ya ji salata ummatihi alaihi salatin al'ummar shi a gare shi Não. Beleza. Então, subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa